بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من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 يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنين ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na ɗan marke ƙanƙara A local government a kuma cikin wannan jiha ta katsina jihar sojojin kundumbala na addinin musulunci ba don komai ba sai saboda wa'azi na addini labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba da ta haɗa mu a wannan taro shine ɗaya daga cikin 'yan uwa da allah maɗaukin sarki ya ba shi ƙaruwa ta aure mai anguwar dan marke bisa wannan karuwa da ya samu ta aure ya gayyaci yan uwa musulmi aka ciyar da su abinci da sunan walima kuma ake amfani da wannan dama domin kuma isar da sako ga al'umma gaba daya ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tsayi ba akwai addu'a da na saba yi wa angwaye mai anguwar dan marke kai ma ina maka wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shek yakubu musa hassan na sautin sunna ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin Turnuku shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano dan auta ga gangaren alaran Ahmad suleiman daga kano sai ta gangaro mana da shi daga na amarya in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta kara ya rage nata ta kara <laughs> mu babu da matsala kwalliya ta biya kurin sabulu na san wayannan dakaru a jikinsu akwai sojojin sama da na ƙasa da na ruwa duk inda suka bayyana shirka da bidi'a dole su tattare nasu yi nasu su sai inda dare musu Allah ta'ala ya samu dace maluma da yawa sun karantar da mu menene hakikanin musulunci akan wannan mimbari ina addu'a wayannan maluma na sunna Allah ka saka musu da alkhairi wayannan wa'azuzzuka da suka gabatar Allah ka sa wa'azin ya zama sanadiyar samun gafarar su da samun gafarar mu da kuma shigar su tare da mu cikin aljanna Allah ta'ala ya samu dace yan uwa mutanen dan marke wa'azi kusan a ce an gama an gama sukuwa saura zamiya yanzu zamiyar za a yi daga nan sai in zama in koma in zauna kamin in cika riga ta iska in sai inda dare mun Allah ka gafarta mana wato musulunci yana da wato addini ne mai tsafta kuma addini ne mai ban sha'awa shi yasa duk wanda yake tsaye kan kyam akan islam wato sai ka ga rayuwarsa tana da ban sha'awa kwarai da gaske da wannan ne yasa za a ga rayuwa a ahalus sunna tana da bambanci da rayuwa dan bid'a saboda sunna tana ƙara wa mutum natsuwa wato za ka ga yana yin addini bisa ilimi wato yana bauta wa Allah bisa basira yana bauta wa Allah kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce a bauta masa Allah ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda ka ke bukata a bauta maka ya ku bayin Allah daga inda Islam zai ba ku sha'awa shine babu wani bangare na rayuwar musulmi da addinin bai taba ba musulunci ya bi ka kasuwa ya faɗi ya za'a a kasuwar ya bi ka cikin gida ya faɗi ya za'a a cikin gidan ya bi ka gona ya faɗi ya za'a ya bi ka ofis ya faɗi ya za'a ya bi ka fagen daga ya faɗi ya za'a ya bi ka wajen neman aure ya faɗi ya za'a ya bi ka ranar ɗaurin auren ya faɗi ya za'a ya biyo ka cikin ɗakin da amaryar za ta tare ya ce ga yadda za a yi in an wuce sama kan gado nan ma ya sake biyowa ya ce ga yadda za a yi in an kashe wuta nan ma wato inda musulunci yake ba da sha'awa ya bi ka ban ɗaki babu inda islam bai bi ka ba wato musulunci al-islamu manhaju haya islam is a complete way of life allah ka gafarta mana alaramma musulunci ya faɗa mana ya ake rayuwa tun daga cikin gida hatta gidanka in zaka shiga ko zaka fito musulunci sai da ya biye magana a kai ana rama idan ka je cikin suratun nur sai Allah maɗaukin sarki yake magana da masu imani sai Allah ya ce ya yi na amanu la kulu buyutan gaira buyutiko يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الله ما دوكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا كو ودان da suka imani la tadkhulu buyutan kada ku yadda ku shiga wani gida gaira buyutikum gidan da kuka san ba naku ne, kar ka yadda ka shiga gidan da ba naka ba Allah ya ce hatta tasta'anisu har sai kun nemi izini a wajen masu gidan tukunna malamai suka ce hatta tasta'anisu ai hatta tasta'azinu wasu malamai suka ce a hatta tasta'anisu ya ma wuce neman izini sai kun gamsu kun samu natsuwa cewa masu gidan sun amince ku shiga wato sallimu ala ahaliha sannan kuma ku yi sallama ga mutanen gidan wato kenan idan ka zo za ka shiga gidan da ba naka ba akwai abubuwa guda biyu a kanka abu na farko kai sallama ka tsaya bakin kofar gida ka ce assalamu alaikum sai ka dakata idan ka ji shiru sai ka ƙara assalamu alaikum da sauti maɗaukaki idan ka ji shiru sai ka ƙara assalamu alaikum ka yi sau uku idan ka ji shiru walfauru da gaggautawa fararun farilla ne ka san inda dare maka kenan idan ka zo gidan mutane sai ka yi sallama bayan ka yi sallama idan aka ce wa alaikum salam to ba fadawa za ka yi ba to kuma sai ka nemi izini ka ce a adakulu in shigo idan aka ce shigo to nan sai ka shigo cikin gidan idan aka ce a lata da kul karka kuskura ka shigo to kada ka yadda ka shigo idan ka shigo suka karya maka kafar baya idan aka je kotu babu haddi a tsakanin wannan kenan ana bukatan yayin da za ka shiga gidan da ba naka ba ka yi sallama sannan ka nemi izini bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan ka je za ka shiga gida ka je gidan mutum za ka yi sallama to ba saitin kofa za ka tsaya ka tsura wa cikin gidan ido sannan ka yi sallama ba a idan kai haka ka saba wa doka ta addini idan ka zo ana so ka kalli gefe domin tana yiwa matarsa tana cikin gida watakila babu hijabi a kanta saboda cikin gidanta take ta ɗan gito ta wannan eriyar kai kuma ka tsaya ka ƙura wa gidan ido sai ka ga matarsa a cikin wannan yanayi ka cuce shi kuma ka saba wa Allah shi ya sa musulunci bai yadda ba islam ya ce gefe za ka kalla sannan kai sallama wani ya zo zai yi sallama ya kura wa cikin gidan ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yo ai amfanin sallamar dama saboda idanun ne yasa ka ce kai sallama ka nemi izini idan idon ka ya riga ya shiga cikin gidan to menene amfanin sallama da neman izinin da za ka yi kenan wannan shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je yana leƙa gidan mutane idan mutanen gidan suka tsire masa ijiya da kibiya idon sai ya tsiyaye ya tsiyaye a banza da zai je kotu a shari'ar musulunci ba za a yi haddi a kan wannan ba saboda ya taka doka ta Allah madaukin sarki wannan shine la Kulu buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce zalikum khairul lakum la'allakum tazakkaru wannan shi ne ya fi alkhairi a gare ku sannan an kafa muku wannan doka ne domin ku asu. Allah ka sa muna cikin masu asuwa. wato akwai wata hadisa da ta taɓa faruwa a zamanin sayyidina Umar alaihi salam wato radiyallahu anhu sayyidina Umar radiyallahu anhu daga cikin ya yakan rinka yawo a cikin garin Madina idan ya samu mutane suna taɗi sai dan tsaya ya saurara idan ya ji ajanda bata shafi gwamnatin sa ba sai ya wuce dama ba a so musulmi ya tsaya yana sauraron abin da bai shafe shi ba idan ya ji abin da suke tattaunawa ya shafi gwamnatinsa Sai na umar radiyallahu anhu sai ya ainihin tsaya ya ji me ake faɗa idan ya ji yabo ake wa gwamnatin sai ya ta godiya wa Allah sai ya ƙara inganta abin da aka ce a yi idan ya ji suka ake yi wa gwamnati sai ya ji akan me ake wa gwamnati saboda idan ya dawo gida ya gyara wanda shine amfanin security a gwamnatin musulunci su zagaya cikin gari su ji su wane ne ke sukan gwamnati akan me ake sukan gwamnatin a zo ofis a samu mai gida a faɗa masa a ce ya gyara ba wai a ji suwa yake sukan gwamnati a ce a ɗauki matakin da za a halakar da su ko a batar da su ba ba shine amfanin ss a gwamnatin musulunci ba su je su ji a kan me mutane ke sukan gwamnati sai a dawo a faɗa mai gida ofis a ce look your excellency people are complaining that you and your wife are handamizing their money kaga sai his excellency sai ɗauki matakin gyara wannan shine amfanin su to a irin wannan zagayawa da sai na umar yake sai ya je sai ya samu wani gida daga baya sai ya rinka ji a cikin gidan wato karan molo karan garaya ana kadawa a cikin gidan ya zagaya ta kofa ya samu kofar gidan a rufe ga kuma ana kada molo da kuntugi da garaya ana kadawa a cikin gidan sai na umar sai ce ah wannan gidan kan wace banna ake a ciki sai na umar sai ya gagara daurewa sai ya kama katanga sai ya leka leka wanda zai yi sai ga wani dattijo a zaune ga kokon giya a gefensa ga wata yarinya tana rawa a gabansa sai na umar ya ce o oh, ashe da ma banna ake a wannan gidan nan take sai ya tsallaka katanga sai ya dirka cikin gidan yana dirkawa dattijo yana dan kada garayarsa ga yarinya na masa rawa sai ya ji an ce tashi Allah ya kama ka daga kai da zai yi sai ga sai na Umar radiyallahu anhu tsaye a kansa khalifa gaba ɗaya tsaye kansa dattijo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai na Umar ya ce tashi Allah ya kama ka ashe dattijon ba jahili ba ne sai dai kai kalli sai na umar ya ce ya al mu'minin Allah ya kama ni ko Allah ya kama mu sai na umar ya ce kwarai Allah ya kama ka kai da wannan yarinyar ya ce a bani da wannan yarinyar ba da kai dai sai na umar ya ce Allah ya kama haddani in same ka kana taka dokar Allah ka ce kuma Allah ya kama ni ya ce ya al mu'minin kai kan kami ka iso nan dokar Allah guda nawa ka taka sai na umar ya shuru ya ce ni ban san wata doka da na taka ba da tijo ya ce a da ka taka lifa Allah yana faɗa a Qur'ani mai girma ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala aliha Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shiga gidan da ba naku ba ce nan gidan ku ne sai na Umar ya shiru ce a ba gidana bane ce to Allah ya ce kar ku shiga gidan da ba naku ba hatta tastanisu har sai kun nemi izini ka nemi izini kamin ka shigo sai na Umar ya shiru ce ban nemi izini ba Ya ce wa tusallimu ala ahliha sai kun yi sallama ga mutanen da ke gidan ka yi sallama kamin ka shigo sai na umar ya shiru ya ce babu shakka an samu matsala a nan dattijo ya ce ba wannan ayar kaɗai ka taka ba Allah ya ce ya salu na ka'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysa وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها dattijo ya ce Allah madaukin sarki yana cewa wa laisal birru ba nagarta ba ne an ta tulbuyuta min zuhuriha ku shigo gida ta bayan gida walakin birra sai dai abin da ake cewa nagarta manittaka wanda ya kiyaye dokokin Allah in za ku shiga gidan mutane kuma wa tulbuyuta min biha ku shiga gidan ta kofa ba ta bayan gida ba yace ta kofa ka shigo ko ta bayan gida ka hauro sai na Umar ya shiru yace nan ma an kara samun matsala dattijo yace matsala ta kare ba Allah ya ce wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha natijo yace Allah ya ce wala tajassasu kar ku bi diddiki sai kun gano laifukan da yan uwanku ke aikatawa a boye ba mu yi da rana ba sai da daddare da daddaren ba mu yi a waje ba sai da muka shiga cikin gida gidan ba mu bar kofa a buɗe ba sai da muka kulle ta gangan muka sa sakata kai dan bin diddiki kace sai ka biyo mu hannan ka ga laifin da muke wa Allah waye tsaka sai na Umar ya shiru yace dattijo ya ce buɗe mun kofa ya sai da dare mu to amma ku saurara ku ji daga wannan rana sai na umar ko bai sake ganin wannan dattijo a majalisinsa ba Rannan, wannan dattijo ashe yana zuwa majalisin sai dai daga baya yake zaunawa sai na umar radiyallahu anhu yana zaune a majalisi sai ya hangi dattijon nan zaune can a baya sai ya tura wani ce kaga dattijo mai kama da kaza je ka ce ina kiransa dattijo yana zaune sai aka zo aka taba shi aka ce an sa kiran amirul mu'minina dattijo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ranar na kwaci kaina da kyar yau ga sai na umar zai tona mun asiri a cikin mutane to amma bai isa ba tunda an kira shi dole ya ansa ya taso ya zo kusa da sai na umar sai na umar yana ce masa udunu ƙara matsowa yana matsowa yana udunu ƙara matsowa ya matso ya ce kawo kunnen ka magana da zan gaya maka bana so kowa ya ji dattijo jikinsa na rawa ya mika sa sai na umar ya ce ka tuna ran da na ganga kana ta'asa a wani gida dattijo ya ce kwarai kwarai kwarai na tuna sai na umar ya ce to bari in faɗa maka ko matata ban bata labari ba duk duniya ba wanda ya sani ka sake jikinka cikin mutane dattijo sai ya ji wani daɗi a ransa ashe ana so a kwantar masa da hankali ne ba asiri ake so a tona masa ba sai ya ce ya amiral muminina ni ma kawo kunnen ka in gaya maka wata magana sai na umar sai ya miƙo kunnensa ya ce ka tuna ran da ka gani ina wannan ta'asa ya ce eh ya ce wallahi tun daga ranar na ji kunyar Allah na ji tsoron Allah na tuba na daina shan giya ne wa Allah alƙawari ban ƙara shan giya har in ba duniya da sai na umar ya tona asirin wannan bawan Allah da ya lalace ko da bai lalace ba da Allah kaddara kai ne kaɗan zagaya sai ka ga limamin ku da wata yar bazawara yar dirariya mai ɗan shan kalangu mai ya kira kwalbar coca cola yo ai ranan ba a shafa labari shuni ba har a jakar magori sai an ji wannan labari Allah ka gafarta mana kenan wannan yana nuna ladabi na shiga cikin gida shine sai an yi sallama kamin a shiga me kamin a shiga cikin gida to idan gidanka zaka shiga ba gidan wani ba fa shi kana iya shiga ba tare da kayi sallama ba a gidanka ma idan zaka shiga akwai ka'ida da islam ya aje idan zaka shiga cikin gidanka nan ba a dora maka neman izini ba amma an dora maka abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu da aka dora maka abu na farko shine akwai wani zikiri na musamman da aka dora maka kayi kamin ka shiga cikin gidan idan ka zo zaka shiga cikin gidanka akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai ka karanta wannan addu'a ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna annabi yace summal yusallim ala ahlihi idan mutum ya karanta wannan addu'a to daga nan sai wa iyalansa sallama sai yace ce assalamu alaikum amarya daga cikin gida ko uwar gida ko tsakar gida ko kuryar gida ko turakar gida sai ta ansa sallama daga ciki to daga nan kayi addu'a kayi sallama sai ka shiga menene hikima da take ciki akwai shaidanu da suke cincirindo a gida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo zai shiga cikin gidansa sai ya yi zikiri sannan ya yi sallama to shugaban shaidanu zai ce wa shaidanun da ke cikin gidan nan yau ba ku da wurin kwana a cikin wannan gida idan ka shiga cikin gidan sai aka kawo maka abinci da za ka ci abincin sai kai bismillah ka ambaci sunan Allah sai ya ce to matsala ta sake karuwa bayan ba ku da wurin kwana kuma ba ku da abinci kowa sai inda dare masa babu wani shaidani da zai kwana a cikin wannan gida akwai wani shaidan da yake ladewa a kofar gida idan mutum zai shiga cikin iyalansa abin da yake so ya ji kayi sallama ko baka yi sallama ba idan kayi sallama daga nan sai ya kara gaba ba zai shiga cikin gidan ba idan baka yi sallama ba kai kana zuwa kawai kai wani gurnani wai kai wai an faɗa maka cewa sallama ba sai an yi ba kawai kai wani gurnani sai ka ce dodo sai ka ce dan wuta nan sai gaji mata suna cewa to ga yanan yara ku jaye a kauce ga yanan ga yanan to kana shiga shaidanin sai ya biyo ka tare da shi za a shiga cikin gidan shi kuma in ya shiga gidan ba zai bar gidan ba sai ya hada matsala a cikin gidan duk kuskuren da ke cikin gidan sai ya nuna maka kana shiga daki sai ya nuna maka gadonka ya ce matan nan tare da ka ga wai gadonka nan mata ga gara gyarawa kawai sai ka ji ranka ya fara ɓaci kai kadai da ka taho gaba wani sabon takalmin ka sai ce kaga inda aka jefar da shi a hanyar bandaki yara sun ci abinci sun rage sai ce kaga duk wahala abinci da ake yadda matan gidan nan ke almubazzaranci da abinci duk tsadan masaran nan kaga abin da yake faruwa in ka daga butar ka aka rashin sa'a ba ruwa ya ce wai wai wai ta raina ka da Allah ka jefe ta da butar nan take sai ka fara kumburi kana shiga kana batsewa kana billahi lazi billahi lazi to kawai sai ka ji ka fara wani daukan zafi duk sai ka manta da alkhairin matar da take yi a baya sai shaidan ya dakule kwakwalwarka sai ya zama iya wannan abin da ya faru shi kake dubawa sai ka ji mutum yana butata ta a ce da ya butata ba za a zo billahi lazi ko a zuba a butan nan ruwa ko a yi bala'i Allah wadaran wannan buta ka amma kai baka san daga ina ka fara samun matsala ba an samu matsala ne da baka bi sunna yayin da zaka shiga cikin gidan ba kana zagin ta shaidan sai ya sake zagayawa wajensa wajenta ya ce ke kina ji ana zagin ki kin yi shiru ba da ki talatin da biyu ya ganki ba dan me ba za ki rama ba tun tana hakuri can sai ta fara cewa ba dai ni ba to da ka ji ba ta kana mata bambami ta fara ba dai ni ba to kashe kasar din haka ya isa kar ka yadda ka ce mata sai wa billahi lazi shaidan ya ce ki ce sai shi ta komai ta tafasa ta kone gaba daya to idan za ka shiga cikin gidanka ana bukata kai wannan addu'a sannan ana bukata kai sallama sannan idan za ka shiga wajen iyalanka ana so ka shiga da sakakkiyar fuska ka shiga da fara'a ka shiga da murmushi wannan shine kayi biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ka gafarta mana wato sallama tana da muhimmanci to mai mata an ce ya sallama sai ta ansa to shi kuma goro da baya da mata to shi kuma ya zai goro ya zo zai shiga ɗakin shi haka zai fada cikin ɗakin ko zai sallama wa zai wa sallamar to yanzu goro zai shiga cikin daki sai ya ce assalamu alaikum to ina kum din suke an samu matsala ko ba samu matsala ba to shi goro sai aka tanada masa sallama sa tashi ta kansa sai Allah ya ce wa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min inda mubarakatan tayyiba تحية من عند الله مباركة طيبة to idan gwaro zai shiga cikin ɗakinsa shi an ce wa kansa sallama shine fa sallimu ala anfusikum ku yi wa kanku sallama saboda haka goro idan ya zo ya tsaya bakin ɗakinsa ya gama gyarawa ya daidaita sahu to ba assalamu alaikum zai ce ba sai ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai ya shiga daga ciki kai amma dai goro ka samu matsala wai goro a ce wai sallama shi ma shi tashi ta daban ci gorayen dan marki Allah ya baku mata ya baku ta kwarai eh, wato kun san rayuwar goro ban tausayi ne take da shi wani malami ya ce daga inda yake jin tausayin goro shine in ya kwalliya ba wanda zai gani goro zai iya yin awa ɗaya na goge rigarsa sai ta ɗabi karin guga ya goge wandan ya zo wanka a sha wanka a goge kaushi a shafa basilin a shashafa a ɗauko riga a saka sai ya gama yin adon tsaf to sai ya samu babban matsala babban matsala da zai tunkara shi da ina zai je a ga adon nashi sai ga ya fito yana dan zagayawa ya dan bi bakin kasuwa ya dan bi kofar mai gari duk inda ya san ana dan taruwa sai ya dan bi ta wurin ya gita domin a gan shi saboda tsabar matsala wai ya yi kwalliya ma yana nema wa zai ga kwalliyar mai mata idan ya sheka ado amarya ta kalle shi ya ce yaya ta bashi maki ta bashi good ko ta bashi shi merit ko ta ba shi excellent ko ta ba shi distinction an gama ko ba a gama ba ango yana shan kwalliya amarya ta ce amma kayan nan sun karbe ka idan ba sa ba in ya haɗu da telan sai ya ƙara yi wa telan overpayment saboda wato riga ta riga ta gama biyan bukata to amma shi goro idan ya kwalliya kuma sai ya tafi neman wa zai ganshi shi yasa mafi yawa za ku ga goraye ba su iya kwalliya ba wani lokaci idan ya taje gashin kansa in an yi rashin sa a ɗakin ba dubi. duk gashin sai ya hau kan faɗa shi saboda babu kwalliya advisor wacce za ta kaɗe mashi ko kuma idan ya sa hula maimakon saitin hulan ya saitin goshinsa sai ya saitin idansa sai kace hula ɗan agaji ko kuma idan ya sa kayan su gagara yin match da Allah ku kalli Allah nan yadda yake tsaf abinda ake cewa to mat wato very wato Allah inda goro da kwalliya za ta yi fitowa haka yi ai goro ba zai iya wannan ba ba dan matsalar mana mata take karewa ba shine shi bai da tabbacin abinci sau uku a rana three square meals a rana bai da tabbas a kansu tana yi ya ce babu matsala ai yana da kuɗi zai je restaurant ya ci abinci akwai haji ya gwamma wato ainihin mai ainihin wato yin masa da safe sannan akwai wacece mai sinasir sannan akwai wato ainihin menene menene restaurant top test restaurant to na ji akwai hajiya gomma tana masa in Allah ya ga dama wato tun karfe uku na dare sai ya turo wani irin hadari a goce da ruwa ma umun hamir Allah ya ce ruwan kada ya dauke sai karfe goma sha biyu na rana ya gaida yadda za goro za ka je wajen hajiya gomma kai ba wannan ba ba kaddara ka je restaurant za ka ci abinci da Allah abincin restaurant darajarsa daidai da abincin gida bar abincin dauki cokalin da za a ci abincin kawai da shi cokalin restaurant da Allah rana ɗaya mutane nawa ke sa cokalin a cikin bakinsu musulmai zalla ko hada arna da muhammadu da adamu da ibrahim da butrus da okonko da briskila da victoria duk sun murkusa cokalin cikin bakinsu yanzu abta wannan cokalin ko an wanke daidai take da cokalin mai gida wanda ko yara ba a bari su taba buta sama. an sama mata wani rita da tsu da yaro zai taba daka masa tsawa a ce buta babanka ne fa abincin in an sa an jera cokulan a goge da tishu a rufe da tumakasa a kawo masa aje da murmushi da fara da da da akwai matsala a rayuwar goro ko ba matsala kai ku saurara ku ji ba nan matsalar goro ta kare ba wani malami ya ce shi inda yake tausaya wa goro shi ne da baya baya yake fita cikin ɗaki shi goro in zai fita ɗaki ba dama ya fita ta gaba wannan sai mai mata to in ya fita ta gaba ya wucewa zai kulle ɗakin saboda haka dole kamin fito sai ya kamo kai kullum za ka fita kullum ka diga fita ta baya baya kai kace dan wuta matasa ku saurara ana yaudara ku ana ce muku aure yana kawo talauci wannan aƙida ce bai hudiya aure ba talauci yake kawo ba arziki da wadata yake kawo wallahi aure wadata yake kawo ban mantawa shekaru da dama ahmad suleiman matarsa ɗaya zai ƙara ta biyu wani dan kasuwa ce kar ka kara in ka kara za ka shiga uku ya ce to annabi ya ce in kara sai ya karo da suka haɗu ya ce ka kara bata yanzu ya ce na kara bata kuma Allah ya kara min buɗi suna da lafiyar su kalau kowace ta yi bulbul kamar kazar gona <laughs> aure wadata yake kawo ba talauci yake kawo ba aƙidar aure na kawo talauci aƙida ce da ta saba wa ƙur'ani ta saba wa sunna ta saba wa hankali me yasa nace ce ta saba wa qur'ani qur'ani ya ce aure yana kawo wadata baya kawo talauci je ka suratul nur wa ankihu al ayama minkum was salihina min ibadikum wa imanikum was salihina min ribadikum wa imaikun in talakawa ne mai Allah zai musu. min ya kunu min fukli wallahu wasu cunyali. allahu akhbar allahu akhbar hazihi ayyatan qur'aniya wannan ayyatani daga qur'ani mai girma Allah ya ce wa an ki hula ku aurar da ayama da ke cikin ku. wane ne ayama malamai suka ce ayama jam'i ne na aimu aimu singular ayama plural wato ayama wato duk wani namiji da bai da mace ko matar da bata da miji dukkan su ayama ne saboda haka dukkan categories na goraye idan ka ce ayama ka gama da su gaba daya tun daga tsulu har tuzuru har bundaki har goro har gauriki har gwarangwami har gwarangwarmi akwai tsulu shi tsulu shi ne wanda ya fara balaga amma bai gama balallagewa ba to shi ma matsala ne da shi a sama masa mata in ji ƙur'ani idan ya wuce tsulu ya gama balaga sosai to sai ya zama ta zuru wato shi ta zuru balagaggen tsulu kenan wato sai a ce ta zuru in bai da mata a nemo masa mata in ji ƙur'ani idan ya zama ga gemu ga saje ga ɗagaggen wando akwai mata babu to kun ga shi ba rago ba shi ba raƙumi ba ya zama uda shi bai taɓa yin aure ba balle ya ce masa goro ko amma kuma ga saje ga ƙasun ba to wannan shi bahaushe yake ce masa bundaki idan ya aure sai ya sake to ya zama goro idan ya aure ya sake aka shekara biyar bai kara ba to ya zama gorike shi ya wuce goro don ya fara rikewa idan ya wuce shekara biyar rabansa da mata aka kai goma sha biyar aka nausa daga shekara shidda bakwai zuwa goma aka nausa zuwa sama to shi ya wuce goriki shi kuma wato ya kai gwarangwarmi idan ya kai shekara ashirin rabansa da mata shi kuma ya zama gwarangwami shi wannan sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ya ce wa ankihul ayama minku a ma da ke cikin ku duka ku aure da su in ji Allah madaukin sarki mace in ba miji a nemo mata miji namiji in ba mata a sama masa mata in ji Allah sai Allah ya ce wa salihina min ibadi kuma ima'ikum da nagartattu daga cikin kuyanginku da bayinku hatta bawa da ku yanga idan sun kai minzali Allah ya ce a musu aure ka basu haka za su lalace sai Allah ya ce in ya kunu fuqara idan da su wa'annan gorayen talakawa ne kamin su yi auren to idan suka yi auren yugunihimullah Allahu min fadli Allah zai wadata su daga falalarsa kenan wannan ayar ta nuna aure na kawo talauci ko yana kawo arziki in jiwa kun yarda da Allah to dan me yahuda za su zo su bata muku kwakwalwa a ce ka kuskura kai aure akwai matsala ita wannan bakalle da ba da kake ganinta da rana ɗaya da ba matsala to amma regularly and continuous to shi ma Allah arzikinsa regularly and continuously yake bayarwa akwai matsala wannan aƙida ta saba wa sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku Allah da kansa ya alƙawarin zai taimake su wasu dai mutane guda uku na farko almujahidu fi sabilillah sojan musulunci da ya dau takobi ya je fagen daga yana jihadi dan Allah Allah ya alƙawarin zai taimako shi zai taimake shi waye mutum na biyu almukatabul ladhi yuridu al'ada, mutum yana da bawa ya rubuta wa bawan makataba ya ce ka biya kaza na yan takato Allah zai buɗa wa bawan ya samu abin da zai fanshi kansa da shi waye mutum na uku shine annakihu alladhi yuridul afaf wanda ya aure domin ya kame kada ya fada cikin zina Allah zai taimake shi in ji annabi wanda Allah zai taimaka tsiya cewa zai yi ko wadata zai samu to kaddara ba baka yarda da Qur'ani da hadisi ba amma ai kana da hankali wannan aqida ta aure na kawo talauci ta saba hankali ku sabe yasa na faɗa haka da Allah ku zagaya cikin gari dan marke duk inda ku katan gida na gora ne ko na mai mata ba ku an samu ba wuce kankara duk inda kaga katon gida na goro ne ko na mai mata kaga gida da katon gate ga security waya na goro ne ko na mai mata tsallaka katsina duk manyan manyan gidajen da ke katsina na goraye ne ko na masu mata manyan motocin da ke katsina na goraye ne ko na masu mata manyan manyan shaguna na goraye ne ko na masu mata ya an ce aure na kawo talauci ko masu mata ne ke da kuɗi suke da manya-manyan gidaje da manya-manyan shaguna da manya-manyan kantina da manya-manyan motoci wani irin rashin hankali ne da dabbanci a cikin wannan tunani kai ni na san a nan jihar katsina akwai mutumin da yake da mata hudu ya'ya arba'in ko talatin da takwas kai watakila ya'yan ma sai an nemo uwar gida sai dai a kira mata su zo bai san yawan yaran ba a ɗauko kalkuleta a ce ke uwar gida yanki nawa ta ce sha tara tsakar gida ta ce sha bakwai a hada a bada total a samu arba'in da wani abu amma kuma wallahi bai san talauci ba in kuna magana talauci sai dai ya sa muku baki don ya daina muku hankali haka ne ko ba haka bane sai ka samu wani goro kuma a zauren gidan shi yake kwana in tsakar dare kuma katifa sa ba riga babban matsalar katifa goro kenan bata da riga in akwai wani dan tumbin buhun masara dakin da tsakar dare ya dora masa kafa ya ga wanda ya sai hana yawanci gorayen masu mata da ke ce da su to ya za a ce rashin mata ke kawo kuɗi aure talauci yake kawo kai ana iya samun goron da ko budurwa bai da ita sai ya kai karfe sha biyu na rana bai karya ba sai can wajen sha ɗaya da rabi idan ya irin hamman nan mai hawaye ya ce billahi laziyo za a tsiya dan marke ya ce wace tsiya za a iya ce to mutuwa karfe sha biyu bai karya ba banda bala'i ne ni da na san inda kahon israfilu da yake bayo da lahura kai Allah ka gafarta mana kenan aure me yake kawa wadata yake kawa matasa muna addu'a Allah ya ƙara buɗa muku ƙofofi na alkhairi ya ba ku ikon yin aure ya ba ku zuri'a ta gari ba shi yasa aka ce goro ma idan zai shiga ɗakinsa ya yi me ya yi sallama kamin ya shiga ina kamin ya shiga cikin ɗakinsa sallama abace da take da girma take da daraja a musulunci shi yasa sunna ta yi da tare a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kaida ta sallama ya ake sallama yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id was ala al-kabir wal qalil ala al-kathir yayin da mutum yake tafiya akan abun hawa kana kan mota sai ka hadu da wani yana tafiya da kafa a musulunci kai za ka yi mashi sallama mu yanzu wanda ke cikin mota kuma na ƙasa ne yake bin shi na assalamu alaikum shi kuma yana ansawa da kyar. wannan ya saba wa sunna wanda ke kan abun hawa shi zai yi wa mai tafiya da kafa sallama mai tafiya da kafa shi kuma idan ya samu wanda ke zaune sai yi wani zaune sallama idan yaro yana tafiya sai ya haɗu da wanda ya girme shi to yaron shi zai yi wa babban sallama idan ku biyu kuna tafiya sai kuka haɗu da mutum uku kun ga sun fi ku yawa to yan kaɗan su za su yi waɗanda suke da yawa sallama wannan shi ne ƙa'idar sallama idan ka haɗu da musulmi ka ce assalamu alaikum annabi ya ce lada goma za a baka in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin za a baka in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin za a baka idan kuka haɗa hannu kuka gaisa kuka kalli juna kuka yi murmushi saboda soyayya ta musulunci zunubanku za su rinka zuba ƙasa kamar bishiya ta ya bushe iska tana kada bishiyar ganyen yana zuba ƙasa wannan ne dalilin da yasa kuka ga ahlus sunna ɗa yake uba sallama uba yake wa ɗa sallama uwa take wa ɗa sallama ɗa yake wa uwa sallama suriki yake wa suriki sallama kai ahlus sunna duk inda suka je assalamu alaikum daga abin da ake tuhuma ahlus sunna da shi wai mun bata mutane wai mun sa yara sun rena manya wai sai mutum ya zo ya samu babansa ya ce assalamu alaikum wai wannan reni ne kai dai baka da hankali ka san menene ma'ana assalamu alaikum assalamu alaikum addu'a ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ba kwa san abincin Allah ya tabbata ga iyayenku da ɗanka ya zo ya ce maka amincin Allah ya tabbata a gare ka baba raina kai ko wulakanta kai wai wannan bai kamata ba sai dai a gaisuwar bahaushe a ce gafara dai assalamu alaikum gaisuwar musulunci gaisuwa mai daraja gaisuwa da ita kadai ke da addu'a duk gaisuwar da ake da ita a duniya banda gaisuwar musulunci ba gaisuwar da ke da addu'a ko akwai babu ita ba haushe yanzu a gaisa ce ina kwana ya ma addu'a akwai addu'a a ciki ina kwana akwai addu'a bature in haɗu da kai ce good morning safiya mai kyau wa ya gaya maka safiya tana da kyau ka samu mutum bai karya ba bai da ko sisi kana ce masa safiya mai kyau ka san yau ya tashi ka zo kana ce masa safiya mai kyau to amma assalamu alaikum addu'a ce ko ba addu'a ba ce shi yasa akwai sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kullum sai ya ce wa abokinsa zo ka raka ni kasuwa shi ya dauka wani abu za a siyo sai ya tafi kasuwa sai kawai ya ga mutumin yana bi layi layi do assalamu alaikum assalamu alaikum haka za su rinka zagaya kasuwa suna sallama sai sun yi zufa kafa su ta yi kura ya ce to mu koma gida haka gobe ya ce zo ƙara raka ni kasuwa aka rinka nausa sallama aka rinka danna sallama can bayan sun gaji ya ce mu koma gida washe gari ya ce zo raka ni kasuwa ya ce ban zuwa ya ce ban gane baka zuwa ba ya ce kullum ka ce mu je kasuwa kai ba abin da zaka siyo ba abin da zaka sayar ya ce baka ga abin da nake ba ya ce me kake ban da sallama ya ce to a dama ni sallama take kai ni kasuwa da ka ce wa mutum assalamu alaikum lada goma to ina zan samu mutane da yawa in samu lada da yawa ba kasuwa ba ni da ma sallama nake kaiwa talla a kasuwa in zagaya in ga nawa zan kalmashe kamin in dawo assalamu alaikum goma assalamu alaikum ashirin talatin arba'in to yanzu sarakuna da ba su gane suna ba kai alhamdulillah sarakuna da dama sun gane suna yanzu yanzu ka jefa da ka ce assalamu alaikum ka ji mai martaba ya ce wa alaikum salam kana neman abin da yana miƙo maka hannu yana almusafa hatu hasana miƙo hannu a gaisa wallahi sarakuna da dama haka ake saboda malaman sunna sun fara matsawa kusa da sarakuna da lokacin da malaman bid'a ne dibgaggu suka zagaye sarakuna wai sarki in zai fito fada ma sai ya jawo dan amawali ya toshe bakin shi wai bakin ma wai sai an lullube bakin wai shi ba zai yi magana ba wai sai talakawa ne za su ansa kawai sai dai ya fito ana sunkuye mazgaye kankare falgace ɗan giwa jikan raƙumi kakan zabo to wata ran zabo zai sha wuta kuwa in kai sallama ce ba a sallama a fada wannan rashin kunya bai iso nan ba lokacin da malaman bidiya suka mamaye fada kenan yanzu malaman suna sun shiga fada fadodi sun fara komawa na suna. shi yasa ga malaman bidiya yanzu ake rasa ina za a je suna ahlus sharri sai malamin bidiya ya je ya kukkulla sharri wajen mai martaba ya yi bayani yayi bayani sai sarki ya ce kai saurara ka je lokaci ya wuce to menene laifi yanzu cewa aka yi alkitabu wa sunna to bari in tambaye ku idan kun ce gaisuwa a musulunci shine in ka zo ka samu na gaba ka faɗi ƙasa ka gaida shi to akwai tambaya guda biyu da ya kamata a maka wai wata shegantaka wai da ƙur'ani za a kare wannan shegantakar wai ƙur'ani ya ce wa iyayenka wa kafir lahuma janaha dhulli min rahma wa khfid lahuma janaha dhulli min rahma wai Allah ya ce ka shimfida musu fikafikai na rahama to ai ka shimfida fikafikai shine ka gurfana to in wannan shine ma'anar to ga wata aya Allah yana cewa annabi da na haka limani na haka liman ittaba'aka liman ittaba'aka minal mukamilal ya ce ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka haɗu da mai imani ka shimfida masa fikafikanka kenan kana nufin duk sanda annabi ya hadu da mai imani ya durkusa ya gurfana dan dai kawai kai ne jahili baka san qur'ani ba to da Allah barin tambaye ka qur'ani ya faɗa suratul nisa yace fa idza huyitum bi tahiyatin wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah yace idan an gaida ku da wata gaisuwa idan za ku mai da ansa ku yi fiye da abin da aka yi muku to idan ka samu babanka sai ka gurfana to shi an ce ya yi fiye da abin da ka kenan ya zai shi ba ku ansa ba idan dogari ya zo gaban mai martaba sai ya gurfana kai mai martaba an ce wushe nan to ya mai martaba zai yi idan protocol ya zo gaban his excellency sai ya gurfana his excellency ka je gaban suriki ka gurfana to suriki kenan ba shine fasarar ba sallama ita ce gaisuwar musulunci sallama ita ce gaisuwar annabawa gaisuwar annabi ibrahim وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم tadhakkarun mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim faƙalu salama suka ce salama ƙala salam shi kuma ya ce musu salam gaisuwar mala'iku gaisuwar annabawa gaisuwar 'yan aljanna 'yan aljanna in za su shiga aljanna sai a ce musu udukuluha udukuluha bi salamin amini wani wurin aka ce udukuluha bi salam udukuluha bi salam zalika yawmul khulud wani wurin Allah ce la yasma'una fiha lagawan la yasma'una fiha lagwan illa salama wani wurin ya ce la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima la yasma'una fiha lagwan ولا تأثيما إلا ماذا إلا قيلا سلاما سلاما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار كسؤال جنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يا لبارس جبريل والملائكة يدخلون عليهم min kulli bab me mala'iku ke fada wa aljanna alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar kai ta sura rusa da'awahum fiha subhanaka allahumma da'awahum fiha finally دعواهم أن الحمد لله رب العالمين sallama ita ce ita ce gaisuwar yan aljanna ko ba ita ce gaisuwar yan aljanna ba shi yasa Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkaru sai Allah ya ce mai gaba da rama فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن lakum. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم الله مدوكين سركي فإن لم تجدوا فيها أحدا idan kun je gida kun yi sallama ba ku samu kowa a cikin gidan ba Allah ya ce fala ta dakuluha kada ku yadda ku shiga gidan hatta yi uzana lakum har sai an ba ku izini Allah ya ce wa in qila lakum irji'u idan kuma kai sallama aka ce wa alaikumus salam ka in shigo aka ce a ah, koma kada ka ce to billahi lazi sai naga abin da ya ture buzu nadi ka samu wani dakali ka zauna a Allah ya ce farji'u ku juya ku azka lakum ne wanda fi tsarki a gare ku Dr. Fakista yana babu labari suna walima an ka kawo abinci ana cin abinci sai ga wani dan giya ya sha giya ya bugu tatil ya zo yana tangadi yana raba hanya da ya zo ya same su yana tangadi ya ce assalamu alaikum sai suka yi watsi da shi suka kyale shi sun gane dan giya ne ya ce kai assalamu alaikum suka share shi ya ce assalamu alaikum ba wanda ya za ya ce to bayan kila ku furji'u furji'u sai suka gala shi wani giyan wato sai aka ce to wani a kira shi a bashi to daga baya a masa wani to duk lokacin da aka ce ku koma Allah ya ce farji'u ku koma huwa askalakum shi ne fi alkhairi a gare ku wallahu bi ma bima na alim Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa saboda mutum a cikin gidansa yana sakewa ba ku san cewa yanzu da yake cikin gidansa a wani irin hali yake ciki ba a wace irin rayuwa yake ciki saboda haka mutum a gidansa yana da privacy ba a bukata a masa abin da ake cewa criminal trespass Allah ka gafarta mana wannan ita ce ka'ida ta Islam idan za a baka izini ka shigo cikin gida ya halatta ka shigo cikin gida sai dai shi mai gidan kamin ka shigo cikin gidan sai ya faɗa wa mata su jaye su shiga daga cikin ɗakuna idan kuma mata za su fito alhali kana cikin gidan to dole su saka hijabi su shiga ta islam haramun ne ka ɗauko abokanka ka shigo da su cikin gida wai ka kira ka ba hijabi wuyanta a waje ƙafafunta a waje ta sa wata 'yan riga mai gajeren hannu watakila ma hannun a yage gashin hamatarta a waje wai an zo an zauna da aboki da abokai wai ana hira ko ana cin abinci wai amaryar ita ce za ta zo ta rinka sabin nasu abinci tana zuwa musu abinci da abokansa wannan haramun ne gaba ɗaya sun ka kalle ta wai wani ma bayan ya kira ta wai shi zai nuna mata irin dress da za ta yi ta ɗan fito tsirara tsirara wai yana so abokansa su gane ya auri kyakkyawar mace sai ya taho da ita ta sa abinci shi kuma yana ɗan kallon su ya ga suna kallon ta ko ba sa kallon in ba sa kallon ta sai ran sai ya ɓaci wai bai ci kasuwa ba in ya gado sun kura mata ido to shi kuma daɗi yake ji bayan ta gama ta juya sai ya kalla ya ce ba baya kace ya ce kai a shege yi tsiyar wai wannan wai ita ce wayewa wannan ba wayewa ba ce wannan hauka ne dabbanci ne shi ya kawo yau al'umma ta lalace abokai suke ta da matan abokansu wallahi ba da dadewa ba wata yar uwa ta bugo waya tana tambaya na ta ce malam na rasa inda zan sa na. na ce me yake faruwa ta ce mijina sai ya shigo da abokansa ya ce kuma dole sai na fito ba hijabi na zo na zauna tare da su idan na ƙi sai ya rinka zagi na wani ba ya ce ai shi in ya je gidan abokan tare da matan su ake zaunawa ai ta taɗi ita dan me ba za ta fito ba ai ma ta fi matan abokan kyau dan me kunya me take ji da ba za ta fito ba wai shi kuma musulmi ne wai yana faɗa da matarsa dan me ba za ta fito tsirara a cikin abokansa ba ta ce akwai lokacin da bayanan ya yi tafiya ɗaya daga cikin abokan ya shigo cikin gidan kai tsaye ta ce tana wanke-wanke sai dai ta ji wai ya zo ya kama mata fuska wai ya rufe mata ido wai ya rufe mata ido wai ki gane wane ne ta ce na gane wane ne dan wuta ne ta banki hannunsa da tashi ta shiga cikin ɗaki ta kulle kofar ɗaki ta ce da mai gidan ya dawo ta gaya masa sai ce mata to an so what wai wai wai to sai me wai menene a ciki dan ya rufe miki ido to menene ne kaga wannan ya zama da yu sai ka ce mai cin nama alade haramun ne ku rinka ɗebo abokanku kuna shiga da su cikin matanku alhali matanku ba sa cikin hijabi ɗabi'a ce ta yahudawa ba ɗabi'a ce ta musulmai da musulunci ba allah ka gafarta mana sai allah madaukin sarki ya ce mai a gaba alarama ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumun sai Allah madaukin sarki ya ce laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan babu laifi a gare ku ku shiga wani gida amma gaira maskunati wanda ba mutane ne zaune a gidan ba fiha mata'un lakum inda kuna da wani abun bukatar ku a cikin gidan idan misali wuri ne na kasuwa yan kasuwa suna tara kayayyaki kai ma akwai kayanka a wurin to ya halatta ka shiga ciki ba tare da ka nemi izini ba saboda wuri ne da ba mutane zama suke yi ba kuma kayanka ka je ka ɗauka nan doka ta neman izini babu ita amma doka ta sallama matukar akwai mutum a wurin ita tana nan sai ka yi sallama ka ce assalamu alaikum sai Allah madaukin sarki ya ce me wallahu ya alamu ma tubduna wa ma tumo lalle Allah ya san abin da kuke bayyanawa sannan Allah ya san abin da kuke ɓoyewa. Allah ka gafarta mana kai ku saurara sai Allah maɗaukin sarki ya kawo su manya manyan dokoki sai Allah ya ce mai a gaba da rama kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un Allah ya ce kullil mu'minin ya manzan Allah sallallahu alaihi wa ka faɗa ga masu imani me ka gaya musu ya gudu min abusarihim su rinka runtsa idanunsu maza ba a yadda ku kai yi wa mata kallo kallo na sha'awa ba yanzu babban bala'in da yake faruwa ba mata kallo ba shi an ɗauka a wuce shi kallo passionate look ka yi kalli mace kallo na sha'awa to duk wani bala'i daga nan yake farawa kibiya ce mai dafi daga cikin kibau na shaidan wanda idan ya harbe ka da ita in ba sa ba sai ka halaka kullul hawadithi mabda'uha minan nazari wa musta'azamin nari min mustasgari sharari duk lokacin da kaga an yi aika aika ta zina idan ba sa'a ba daga kallo aka fara duk inda kaga wuta tana ci balbal to in ba sa'a ba daga ɗan ƙaramin garwashin wuta ne daga nan ne take kamawa an nazaru sahamun masmumun min sihami shaitan kallo kibiya ce mai dafi daga cikin kibo na shaidan haramun ne ka kurawa yar mutane ido yanzu idan mace tana wucewa akan hanya maza suna zaune wallahi idan aka kura mata ido har sai ta fara tuntube sun kura mata ido sai ka ce mayu kamar za su cinye ta danya wannan wani irin bala'i ne ina islam ya karantar da mu wannan musulunci bai karantar da wannan ba wa ya hafazu furujahum sannan su kara farjojinsu su daina zina babban bala'i da yake watsuwa cikin al'umma a halin yanzu shine yatsuwa ta zina ya ku bayin Allah wallahi zina bala'i zina musiba ce ku tuba ku ji tsoron Allah ku kaurace wa zina zina tana da bala'o'i daban da Allah babu wanda ya san iyakar bala'o'in da ke cikin zina zina daga cikin bala'in zina tana shafe albarkar rayuwa daga dan adam daga bala'in zina tana shafe kamannin mutanen kirki daga fuskar dan adam duk mazinaci ko fari ne in ka kalle shi in kana da imani sai ka ga wani duhu na bala'in zunubi a cikin fuskar sa zina tana tauye rayuwar dan adam zina tana gadar da talauci ga ɗan adam zina cin amana ne na al'aurar da Allah madaukin sarki ya baka amana in kiyama ta tsaya matukar ka sa ka cikin farji na haram sai ka shari'a da ka bukata ta jima'i bayin ka da haka ne ko ba haka bane ya je ya yi zina a waje ya bar matarsa to da ya dawo yana tsoro kar matar ta neme shi tun kan hanya zai siyo panadol extra ko paracetamol da ya shigo sai ya hada fuska sai ya zauna sai ya dora hannu a ka in ta ce ya mai gida lafiya ya ce cewa kai ta dangaba kamar yadda kuma ƙarya yake wai shi abin da yake bukata kada ma ta neme shi saboda ya je ya yi zina sannan shi wannan mani na zina da ka sa a farjin wata mata ka cuci islam watakila da mata ka kai jima'i ka sa mata wannan mani allah zai haifi zai halicci mahaddacin alkur'ani mai girma ne da mani ka ɗauke shi ka je ka sanya shi a shaddar kasuwa farzin fasika wace wato fasikai yan wanda suke zina da ita wannan haramun ne a islam musulunci bai da shi ba zina tana ɗaya da albarkar rayuwa sannan tana iya shafar zuri'a idan ka zama mazinaci in ba sa ya kai ba a cikin zuri'a ka sai an samu wanda suka kwaikwayi halinka ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba kai ba ma kai zina da mace ba man kabbala imra'atan la tahilu lahu duk wanda ya sumbata ya kiss da matar da ba tashi ba just a mere kiss ƙurigar shafatahu alan nari yawmal qiyama in kiyama ta tsaya sai an gurza labban bakin sa akan wutar jahannama ranar tashin alkiyama kai ko kana cewa kai nayi wani kiss mai test a ce yaya yace ai wani yawu na tsotso wani mai zare zare haka to ba zare zare ba da sarka za a ɗaure ka a jahannama ranar tashin alkiyama fa in zana biha idan ka kuskura kai zina da mace to bala'in ya karu in kiyama ta tsaya cin ka sai ta yi magana a gaban Allah ta ce ya Allah wannan ka halitta masa ni domin in taimaka masa wajen harkokinsa na rayuwa ya ɗora ni akan haramu hannunka ya magana ya ce ya Allah da ni aka rungumo baki ya magana ya ce ni na tsara ta kafa ta ce ni na taka duk sai sun bada shaida daga nan azzakarin ka ya magana ya ce wa ana fa'altu shi kuma ya ce ni kuma ni na aikata a lokacin ne Allah sai ya kalle shi da kallo na fushi malamai suka ce da Allah ya kalle ka kallo na fushi kar a wurga ka wutar jahannama mala'iku da suka rubuta su ce ya Allah gashi ni na rubuta ran kaza ga watan kaza a wuri kaza ya ce ni shaida ne a gabana aka yi ƙasar da kai zina a kanta ta da shaida ta ce ya Allah a kaina aka a daidai wuri kaza a lokacin ne Allah kuma zai yi magana cewa ana idda la'atu ni kuma ina kallo ya zinar amma na rufa masa asiri ina jira kiyama ta tsaya ga kiyama ta tsaya ya kwana yana zinarin juma'a kuma ya sa riga fala karkare je masallaci aka buɗa masa sahun gaba a lokacin Allah zai magana ya ce ya mala'ikati ya ku mala'iku na ku zuhu ku kama shi wa fi azabi aziquhu kai shi azaba ta ku dandana masa Allah ya ce laqadishtar da gababi alaman qalla uhu minni fushi na yayi tsanani ga wanda bai ji kunya ta ba ji Allah yanzu akwai rashin jin kunyar Allah kaman ka tube tsirara matar banza ta tube tsirara kai zina da ita kuma kai da Allah yana kallon ku akwai rashin kunya kamar wannan da ba kai da Allah yana ganin ka bara da sauki mun san kai arne ne sai mu sa maka kaulasar amma kai da Allah na ganin ka kai da a gaban Allah kuke ka tube tsirara matar banza ta tube tsirara wallahi wata yar uwa ta taba kira na a waya ta faɗa min wata magana sai da na zubar da hawaye mijinta mijinta fa nata na aure yana samun kuɗi saboda siyasa da ake ya buɗe zina ba ji ba gani ta ce na zauna da shi na mara wa'azi na ce ka ji tsoron Allah ka tuba ka daina zina na yadda ka auro mata guda uku tunda Allah ya buɗa ma Allah ya halatta maka aure mata hudu zan zauna da su amma ban yadda kana zuwa kana zina kana zubar da kima ka da tawo da ta 'ya'yanka ba kun san me mijin ya faɗa mata sai ce shi billahi lazi zina ba zai iya dainawa ba amma ya bata dama ita ma duk saurayin da ta gaya mata domin ai adalci a samu justice to duk saurayin da ya mata ya yarda ta zina da shi ba zai hana ta ba kuma za su ci gaba da zama haka wai yana faɗa wa matarsa ya ba ta tiket ta je ta zina kuma musulmi ne kuma a cikin wannan al'umma qul mumini ne gudumin min absarihim wa yahfazu furujahum su kare farjojinsu zalika azka lahu wannan shefi tsarki a gare su inna allaha kabirun bima yasna'un lalle Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa Allah ka gafarta mana to sai Allah ya sake kawo ta doka gaba sai Allah ya ce wa kullil mu'minati wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna <coughs> furujahun wa la yubdina zinatahun ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن نعم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن نعم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن نعم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يا إيه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله يتيو كل المؤمنات يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كفلاغ مؤمنين ماتا za ka fara musu ya bubna min abu hinna su rintsa idanuwansu in ji Allah maɗaukakin sarki kuma mata ba a da ku rinka kallon mazaje kallo na sha'awa ba shi yasa lokacin da Abdullahi ibn ibn Ummi Maktum zai shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune tare da Aisha da Hafsa annabi da yaji an yi sallama waye ne Abdullahi ibn Ummi Maktum ne annabi ya ce ihtajaba minhu maza ku buya ku shamakantu ku shiga daki kare ganku suka kale suka ce ya rasulullahi innahu a'ama ya manzan Allah ai makaho ne in ya shigo ba zai gamu ba sai annabi ya ce afa amyawa ne antuma ku ma makafi ne ku biyu suka ce a za mu ganshi ya ce to maza ku shiga daga ciki da wannan hadisin malamai suka ce mace ita ma ba a yadda ta kalli namiji kallo na sha'awa ba wato su mata suna da wayo akwai bambancin yadda suke kallon maza da yadda maza ke kallon mata shi namiji wani soko soko ne haka sai kura mata ido to su mata ba haka suke ba ita mace idan za ku kiliya da ita a hanya daga nesa kamin ka iso za ta kare maka kallo ta gama kalle ka daga sama har ƙasa da ka iso sai ta sadda kanta ƙasa sumu sumu sumu sumu sai sai ta wuce sai ka ɗauka bata kalle ka ba nan kuwa ta kalle ka gaba ɗaya kai fari ne baƙi ne wace hula ƙasa kana da kalangu a kumatu da tsagen uku uku da billanka da tabanka a goshi gaba ɗaya ta gama karance ka gaba ɗaya su ma ta irin kallon da suke yi kenan to su ma haramun ne su irin wannan kallon shine wa kullil mu'minati yaghbubna min absarihinna wa ya da furuja kunna? sannan su kare farjojinsu in ji Allah kada su yi su zama mazinata babban bala'i ya kare lalacewa ta kare a samu mace tana zina wallahi ku saurara ku ci mata a zamanin jahiliya ma ba sa zina a zamanin jahiliya ma balarabiya ya ba ta zina sai dai baiwa shi yasa sanda aka zo bai atun nisa da annabi ya ce ya ku mata kuma mu baya ba za ku shirka ba suka ce mun maka mu baya ya rasulullah ku mun mubaya ba za ku yi sata ba suka ce mun maka mubaya ya ce ku mun mubaya ba za ku yi zina ba wato hindu bintu utba tana kusa sai ta kalle ta ce ya rasulullah a wata zini hurra lokacin ta musulunta ta ce ya manzan Allah dama ya tana zina ne ya za ka ce mu ma mubaya ba za mu yi zina ba ai mu ƴaƴa ne ba bayi ba dama ya tana zina ne wato ƴa a zamanin manzan Allah wato ainihin ƴa kafura ma a zamanin jahiliya ba ta zina sai baiwa yau ga ƴa musulma a cikin musulunci kuma tana yin zina akwai bala'i da lalacewa da ya wuce wannan yan mata da yawa bala'in san duniya ya sa su cikin zina kaga yarinya ke ba yar mai kuɗi ba babanki talaka yana kokowa da masara wata ran ya kada masara wata ran masara ta kada shi wata ran ai zubar gade amma dan shegantaka ki ce sai kin sa takalmin dubu shida dan Italy wace ne shegantaka ce wannan wa ya dora miki ki ce sai kin daura su useless ki ce sai kin sa super holland dubu goma sha takwas sai kin ɗaura super wax dubu goma sha biyar sai kin shafa nitrogenia set ɗin dubu ishirin ta kaka ina za ki samo kuɗi to kamin a ankara sai kaga ta lalace kamin a ankara sai kaga ta zama mazinaciya wai ke baki san duk wanda ya zina da ke ke ya gama da ke ya gama da babanki ƴaƴanki ba su da kima a wajen sa ba daga sanda ya zina tare da ke baki san bala'i da ke cikin mace ta zina ta gama zubar da mutuncinta da kima ta gaba ɗaya ba wanda ya dauke ki a mota wai zai je zira da ke dana kin sani ma ko kanki zai yanke ko ba yan yanke kauna ba da rarewa ba na gaya muku abin da ya faru a Abuja wani saurayi ya je dauko yarinya yan makaranta ce ya ɗabi kuɗi ya bata ya ɗauko ta ya taho da ita ya kama hotel dubu biyar ya bata gidan rediyon alheri kaduna sun ba da labari da ya zo zai yi zina da ita ta ce a kashe wuta ya ce a sai wuta na kunne ƙarshe haka aka yi ashe shi ba zai ke da muhimmanci a wajensa ba akwai wani alhaji ne bokaye malaman tsubu suka ba shi wani garin magani wani lakani wanda za a hada saboda wata bukatarsa lakanin kuma sai an hada da fatar farjin mace tukunna sai an yanko farjin mace da shi za a hada bokan kuma ya siffanta farjin farci iri kaza sai ya samu matasa shi kuma wannan alhaji ya raba musu kuɗi su je su rinka zina da 'yan mata an samu mai irin wannan al'aura sai a yanko mashi kuma da aka ɗauko wannan sai aka samu ta cika kwalitin da ake bukata kun san me ya faru ya tafi da ita bayan ya yi ya ga ta yi sai yawa abokin shi waya sai ya zo da safe sai yake gaya masa da yare yake faɗa masa gidan rediyo sun ɓoye sunan yaran saboda kar ya zama tonon asiri ga masu yaran zai zama an muzanta su alhali kowane yare akwai na kwarai akwai na banza a ciki da yare yake faɗa masa cewa ai wannan ta cika ka'ida yanzu ka ci gaba da tsare ta zan je wajen alhaji in karɓo garin maganin sai mu zo sai a da tsiya-tsiya sai mu yanke ashe tana jin yaran ta tafi ya tafi wannan saura wannan sai ta gane ta kawo kanta gidan mutuwa ta kalle shi ya fi ta karfi baya da ta iya sai ta fulanta ce za ta shiga ban ɗaki ta wanka shi da kan sai ta fasa mata ruwa ta shiga ban ɗaki da ta kulle kofar banɗaki sai ta ɓalla wundo, sai ta dirko ta windo ashe tana bene ne hawa uku daga bene hawa uku ta dirko ƙasa ta faɗo ta karye a kunkumi da ƙafa ta ɗan yi kare haka kuma ta samu gugurjewa amma bata mutu ba masu gadin hotel suka zo aka ɗauke ta me yake faruwa ta faɗa musu nan take aka hau da gudu aka je a ƙwanƙwasa ɗakin yana buɗewa suka damƙe matsiyaci sai aka zauna ana jiran wanda ya je zo da garin magani aka kira 'yan sanda suka zo a cikin farin kaya can kuma sai ga ya zo da dan kullun garin maganin shi a hannu yana zuwa shi ma aka damke shi har zuwa sanda suke bada labarin wayannan suna hannun yan sanda shi kuma alhajin ana neman sa zuwa lokacin da ake bada labarin ba a kama shi ba dai amma ana neman shi kun ga wajen neman duniya da neman kuɗi ta kai kanta halaka ko bata kai kanta halaka ba ta kai kanta halaka wani irin bala'i ne wannan yanzu zina har matan aure kwanaki wani dan majalisa Abuja ya dawo gidansa ya samu boka yana yi wa matar shi wanka da ruwan magani wata tiƙeƙiya da ta wata tube tsirara wai boka yana mata wanka da ruwan magani a gidan mijinta wai matan aure suna zina ku je abuja ku ga bala'i yadda yan mata ake mata ke layi karo ya dauko su haka samari ke layi mata su je su dauke su a tafi zina mata matan manya ta kalmashe kuɗi mijin bai da lokacin ta kullun yana sai mina saboda haka sai ta ɗauki motar ta mai zafi ta je ta ɗauki saurayin da take so ta je hotel ta kwana da shi dama za a zo a susu layi ya zo yana dubawa wata ta ce ta fi son ɗan gajere ɗan da kurkuri wata ta ce a ta fi son ɗan dogo haka mara duwawu wata ta ce ɗan matsakaici mai shanyen ciki kowace da irin wanda take so saboda yadda zina ta me zina ta yadu cikin al'umma wani irin bala'i ne wanda ya ku bayin Allah yanzu ya idan kana da ya mace in ba ka aure da ita ba hankalinka ba zai taɓa kwantawa ba kamar sai inda zaka sa kanka a kasar yarka ta tafi makaranta in ba sa'a ba lakcara a makarantar shi yake so ya zina da ita ku je jami'o'i ku gani in an ga yarinya kyakkyawa da gangan wani lakcara ko ta yi da ƙarar da gaya mata in dai kina so ki fasin to sai kin bani kanki in ba haka ba sai zai ki ta fele amma in kin amince na biya bukata ta ba sai kin yi karatu ba zan yi pushin din kike hayi kuma idan ta ki haka zai ta fele din ta ko ba inda za ta kai kara ta rasa inda za ta sa kanta ba duka malaman ne haka ba amma dai akwai masu wannan ɗabi'a suna nan ta rasa inda za ta sa kanta ga yarinya ga ta da basira ai ta din ta idan ai magana ya ce you see the problem is that you fail continuous assessment wai ta felin continuous assessment shi kuma continuous assessment a wajensa shi ne rinka zina da ita continuously shi ne continuous assessment matarka ta je asibiti likitan da zai duba ta yana neman yin zina da ita kuna ji kwanan nan a karo ɗan 'yan sanda fa yarinya budurwa ya shekara goma sha shida ta fito daga gidan uwarta karfe tara na dare za ta koma gidansu baban ya riga ya rasu marainiya 'yan sanda suka tare karshe suka ce ba su yarda dan a caban ba wai saboda fitilan mashin ɗinsa ta mutu ya tafi su za su mai da yarinyar gida kawai aka samu ɗan sanda ya ɗauki suka rike ta har karfe ɗaya na dare ba su yarda sun kai ta inda za su kai ta ba karshe suka ɗauko ta suka je da ita a ɗaki yarinya budurwa ya yi zina da ita ya kace kace da ita ko ina jini a cikinta yarinya budurwa musulma babanta ya rasu Ɗan sandan da aka ɗauko wai tsara lafiyar al'umma washe gari ya kira wata 'yan sanda ya sa ta ɗumama yarinyar ruwan zafi ta gaggasa jikinta domin ya kumbura ta ya lalata ta gaba daya bayan nan ya ci gaba da rike ta sai da ta kwana 28 a hannun 'yan sanda shi kwana 28 ba ranar da ba zai zina da yarinyar ba wannan bai isa ba zai ɗauke ta ya kai ta ɗakin 'yan sanda 'yan uwansa 'yan uwan shi su yi zina da ita shi su ba shi kuɗi kwana ashirin da takwas kamin a gano ta jami'in tsaron da zai tsare rayuwarka shi ma wai zure yake da 'ya'yan mutane in ta shiga tasi dan tasi yana neman ya latsa in ya ji kofa zina yake so da ita wace irin al'umma ce wannan ina za mu kai rayuwarmu da wannan yau mace in tana aiki a ofis sai inda Allah ya kare in ba sa ba ogansa ya neme zina da ita ku je ku ga abin da yake faruwa a bankuna inda abun ya fi ko ina lalacewa in tana son ta rika samun promotion ta ci gaba da aiki sai ta yadda ogan yana zana da ita ba duka ba amma wannan yana faruwa wurare da yawa ku je kuma aikatu da yawa ku ga abin da yake faruwa mata zina bala'i ce zina haramun ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su yadda su bayyana adansu in ji Allah sai dai abin da ya riga ya bayyana menene abin da ya riga ya bayyana malamai su yi magana biyu magana ta farko suka ce fuska da tafukan hannaye mace in ta ba fuskar ta a waje tafukan ta a waje bata aikata laifi ba wasu malamai suka ce a a cikin sallah ne fuska da tafukan hannaye bai zama al'aura ba amma in ba cikin sallah ba musamman in kyakkyawa ce ta sa niqabi fuskan ma a rufe ta to menene illa ma zahara ha malamai suka ce idan mace ta sha ado ta daura a tamfarta mai kyau ta kwalliya to ana so ta samu babban lullubi kuma ta lullube wannan adam to in tana tafiya wani lokaci iska za ta daga sai a tamfarta ya zama ta fito waje iska ta daga aishi wannan lullubin to ita wannan a tamfar da ta fito waje ita ma kwalliya ce amma an mata afuwa ya zama illa ma zahara minha shine wala yubdina hunna illa ma zahara minha haramun ne mace ta sha ado ta fito tsirara tsirara ta shiga cikin al'umma babban bala'in da ke faruwa da 'ya'yanmu a halin yanzu yanzu ku bi tituna ku ga yara da matsatsun kaya tsukakkun kaya wani siket an matse kuma ta baya an tsaga ta sa wata riga riga ta ɗame ta ta a waje kunkuminta a waje cibiyarta ana gani shacin wandonta ana gani ta baya kuma musulma ce 'yar musulmai ce mai yar dama dama ita ce za ta sa ɗan wani hijabi wai hab ka ji wani iskanci wai sunna ma wai akwai hab wai hab sunna mai dan dama dama ita ce za ta dan yafa wani gele da suke cewa ta yani gantari akwai dan gele da suke wa shi ta yani gantari kuma dinkin sai wacce dinkin da yafi fi kowanne iskanci to ita za ta sago ta taho shi yasa yanzu yan mata dingunan ma suna da suna kala kala akwai wanda suke cewa show me your back shi ta baya ake fafare shi gaba ɗaya gadon bayan mace a waje yake tana tafiya tana ƙara wani lankwasa baya haka wai a gane tana da dogon baya wannan dogon bayan zai sha wuta a ranar tashin alkiyama ko akwai show me neck akwai show me shoulder akwai wanda ma suke cewa show me chest akwai wanda suke cewa show glass wai ɗinki ne wai show glass za a fafara wuyan rigar ya zama rabin nonon ta gaba ɗaya a waje yake nonon rabin a waje rabi ne kawai aka lullube shi kaɗai ga ya an an matso shi da breziya an dunguro shi sai ka ce sai ka ce a harbo kwallo zai hedin wai shot glass akwai ɗinki da suke cewa tsuke baby shi tsuke baby shi ne wani yan riga da za a yi a matse ta sai ka ga siket ɗin sai a yi shi sai ya matse duwawunta gaba ɗaya idan ka kalle ta da kyar take iya motsa kafa tana tafiya da za ta jefar da abu kasa sai dai ta tsuguna gaba ɗaya ba za ta iya dukawa ta ɗauka ba wai tsoke baby akwai wanda suke ce zura hannu masoyi wai ɗinki ne wai zura hannu masoyi za ku ga hannun rigar sai a mata babban hannu hannun sai a yi shi wani mai fala-fala haka a ɗage idan ta daga hannunta duk gashin ta kana gani kuma da wani alaus inda gaye baba zai iya dan kurda hannun shi akwai abin da zai dakuno a ciki wai zura hannu masoyi ko musulma ce yan musulmai akwai ma ɗinki wanda suke cewa jahannama ga fasinja wasu na ɗinki ne akwai wanda suke cewa fitet shi kuma idan za a dinka duk jikinta sai tela ya auna saboda ana so ɗinkin ya bi jikinta gaba daya duk wani tudu da gangare da kwazazzabo da rami da gargada da wanda yake jiki ta zama kamar fenti aka shafa mata wai kuma tubabi ta saka sai ka ɗauka kawai fenti aka mata haka za ta je ta tsaya tela ya minti talatin yana lagura jikinta wai auna ta yi wasu daga cikin matsiyacen teloli kuma wani telon ma wai har da gemu amma wai na da ya mutane wai auna ta yi Allah wadan wannan gemu naka tela yan mutane kawai tun yanke budurwa ta zo shi kuma na tsaba shegantaka ga wata igiya mai lambobi wai tef wai shine mai aunawa dama kullum a wuya take yara ta yi a wuya ga yaransa da yan takarda da wani biran iskanci wai shine mai ɗaukar lamba kawai shi kenan ita kuma wani zankankanta tsaye a gaban shi sai ka ce gawa gaban mai wankewa sai ya zura sai ya jawo wai sai ya daura wai zai auna zai auna wai kaurin wuyanta ne idan ya haka ya tsaye mata wuya fa duk ya lagude sai ya kalli yana ya girgiza kai ya ce tara shi nan sai yaron ya rubuta sai ce juya juya sai ta juya sai wai zai gwada faɗin kafaɗarta sai ya manno tun daga nan da babban yatsansa yana laguda mata kafada yana shafawa har sai ya iso daidai nan ya kalli yana girgiza kai ce sha bakwai ya ce to tsaya sai ta tsaya wai zai auna gadon bayanta tun daga sama zai manno yana bi da babban yatsa har sai ya iso kan mazaunanta wajen duwawunta matsayaci duk yana wafa yana matsawa wai aunawa yake sai ya kalli yaro ya girgiza kai ce ashirin da uku daga nan ya ce to juyo sai ta kara juyowa wai sai ya zura bel wai zai auna tudun kirjinta da shan cikin da ko ina sai ya auna ya bi da bel kan ta kan mamanta ba zai biyo da bel saboda samun shegantaka wai aunawa yake ya sake rungumo ta sai ka ce ya biya sadaki ya wannan telan ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai listin yan wuta bai kamata ka sa sunan shi a ciki ba ai gaskiyar ka sa shi top on the list kuma mace ta saka ta shigo cikin jama'a ba ce karki sa matsatsun kaya ko tsukakun kaya ba amma daga ke sai mai gida a za ki wa mijinki ado yana so ya dinka miki ba matsala ba ne ya sayo miki yar kanti kai hata irin kayan ya jujuwa ma jujun nan idan yana so ke saka sai ya sayo miki sayo mataka kaga ta wata ta dan wuce da dan wani minista kad hakan nan ya kama abubuwan duka sun fito to sayo mataka alayin yan gwanjo ake sayarwa ba matsala kar ta sa sai da daddare yara sun yi bacci ka ce to tashi saka in ta saka ka ce jashi sama sosai in ta ja ka ce tsoke in ta tsoke ka ce yawa yayi dan tafiya in gani sai da taka left right left about turn wannan matar ka ce akwai matsala inda muke cewa ba a amince ba shine ta fito kan titi da shi shine wala yubdina ta illa ma zahara minha Allah ya ce wal yadribna bikumurhinna ala jubihinna mata idan za ku sa lullubi ku lullubo lullubin ku kimar ku wato ainihin kumur jam'u kimar wannan abu da mata ke dorawa a kai to ku lullubo su ya rufe duk gefen jikin in inji Allah madaukakin sarki duk jikin ku ake so ku rufe Aisha radiyallahu anha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a dakin ta aka binne shi da sayyidina Abubakar ya rasu a dakin ta aka binne shi a lokacin tace takan zauna cikin ɗakin ba hijabi saboda kabarin babanta ne da kabarin mijinta da sai na umar ya rasu sai aka kawo shi ɗakin aka binne shi aisha radiyallahu anha tun daga nan da aka binne sai na umar a ɗakin ta bata ƙara zama cikin ɗakin ba hijabi ba wai saboda akwai kabarin ajanabi a ciki ba fa yana dare ba kabarin ma bata yadda kabarin ya ganta ba hijabi ba fadima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gawa ta ga an ɗauko ta mace an sa mata likafani amma ana ganin shef na matar wato likafanin ya kama jikinta za ka iya gane nan wajen kafaɗarta ne nan wajen kunkuminta ne sai ran ta ɓaci ta ce wannan wulakanta bace ne bai kamata a yi haka ba lokacin sai ainihin wato wata mata sai take nuna mata wani abu da ta gani a ƙasar habasha sai ta sa munkara ta sa wani abu a ciki sai ta sa tanka ta dabino a sama sai ta lulluɓa zani ta ce da za a yi wa mace haka tana ƙasa saman mukarar a sa tanka ta dabino a ƙara rufewa da zani da ba za a gane ba fadima ta ce da za ta mutu sai da ta yi wasiya in za a kai gawo ta kabari a mata irin wannan yadda ba za a iya gane namiji aka ɗauko ko mace aka ɗauko ba tana gawa ma tana kishin gawarta sai ke zaki fito tsirara a cikin al'umma su mata akwai abin da su gane ba wannan lullubin da kuke sawa ko ba lada akwai amfanin da yake muku balle akwai lada wata za ta ce amfanin me yake mata bari ki ji amfanin lullubi amfani na farko yana baki security yanzu da Allah idan kana tafiya kan hanya sai ka ga mace ta sa hijabi daga sama har ƙasa har da niqabi amma wani dan iska da wandonsa ya yi zanzaro da jinsinsa ya caci mi hijabin ta ya rike da Allah in ka zo zaka bari taron kunna akwai wanda zai gani ya sa ido in ka zo wa zaka fara daka tsawa ka ce kai sake ta ko ka ci naushi in yaki ka bashi one blow to amma da Allah ta dan sa wani jeans da t-shirt ta zanzare sai wani dan iska ya ci kwalata ina ruwanka da su mace da ta sa hijabi ta fi karfin wulakanci ba wanda ya sai wulakanta ta ko fasiki bai isa ba sai dai rinka biyana yana talatu ce adama laraba ta asubi ya isa ba ni bace sai in ce ba ta asubi bace in ya ce wace ce in ce hijabi yana baki security amfanin hijabi na farko kenan amfanin hijabi na biyu yana ba fata jikin mace kariya likitocin duniya da masu sallah da marasa sallah sun tabbatar da cewa matan da ke kamuwa da cuta ta kansar fata su ne matan da ba sa sa hijabi shi yasa turawa da sauransu da ba sa sa lullubi ke kama matan ke kamuwa da kansa ta fata kasashen musulmai wannan cutar ba a samunta saboda kariya ta hijabi kin bar jikinki a waje rana ta daka iska ta hura hazo ya daka angulu ta kashi a kai duk wani bala'i ya kare ko kin shafa wa wurin mai wurin ba daidai yake da wurin da ake lulubewa ba yanzu idan ko ka namiji in ka je wajen likita zai maka allura ina yake cewa ka kawo inda ake lullubewa ko ko ya ce ka ja hannu riga ka wajen kafada inda kullun allulube ko ya ce kai kasa da wandon ka wajen duwawu inda kullun a lullube ke me yasa ya nemo inda ake lullubewa saboda duk wurin da ake lullubewa ya fi lafiya wato fatar wurin tana da lafiya in an maka allura ba za ka cutu da raje ba fiye da fatar da ke wurin da ba a lullubewa kenan lullubin yana ba fatar su kariya amfanin lullubi ga mace na uku yana ƙara wa fata ta ni'ima saboda duk inda ake lullube shi yakan zama ya fi laushi fiye da inda ba a lullubewa haka ne ko ba haka bane da Allah ko kai namiji a jikinka da inda ake lullubewa da inda ba lullubewa yana ɗan fi laushi laushi inda ake lullubewa to mata da take barin jikinta ba lullubi fata matsiya ce da kasan fata kadangare haka fata take shi yasa za ka tarin kalabta mai iri iri kenan saboda fata ta yi laushi kuma duk yadda ta shafa fata ba za ta yi laushi ba amma wacce take sa hijabi hijabi ya lullube iska ba ta hurawa rana ba ta duka ga tiriri hijabi fata sai ta zama ta yi laushi ta zama very soft and smooth sai ta yi laushi kuma ta yi sumul sumul yadda ake so fata mace ta zama kenan shi yasa mace in ba ta sa hijabi mijinta ma ba zai ji daɗin zama da ita ba in ya kama ta da kasan ya kama azara haka zai ji amma wacce ke lullube jikinta fata very soft and smooth lafiya lafiya salamun kaulumin rabin rahim akwai amfani ko babu amfani amfani na hudu tana hijabi yana rufa mace asiri wata matar kafafun a karkace suke sun yi gwami to ta sa sikir ko ta daura zani ko ta za a gane ko ba za a gane ba amma idan samu katon hijabi ta lullubo daga sama har kasa yo ita na tafiya ai ba za a gane ba kafafun a karkace amma suna cikin hijabi sai da ta tafiya buddu saurayi zai gane ba zai gane ba sai an daura aure ta tare kamin ya gane lokacin kuma too late to cry once the head is cut off ta riga ta samu miji wannan shi yake nuna maka amfani da lullubi yake da shi gawa ga ya mace shi yasa qur'ani yace wal yadribna bi kumurihinna ala jubihinna sai Allah yace wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu in sun sha ado illa li bu'ulatihinna sai ga mazajen su in kin sha ado ya halatta mai gida ya gani shi mai gida an bashi automatic dama ya kalli mace idan ta sha ado wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna ko iyayensu maza babanki ya halatta idan kin sha ado ya kalle ki domin babanki ne ba zai sha'awar ki ba au ulati hinna baban mijinki in yi kin kwalliya ya halatta ya kalle ki dan ba zai sha'awar ki ba idan dai ba fasiki bane shine au a ulati hinna au a hinna ko ƴaƴanki in kin sha ado danki ya halatta ya kalle ki kina cikin ado au a ulati hinna ko ƴaƴan mijinki wayanda ba ke kika haife su ba ƴaƴan kishiya su ma ya halatta su ganki domin su ma ƴaƴanki ne shine au hinna ko kuma yayunki ko kannanki ya halatta su ganki in kin sha ado aw bani wani hinna ko ƴaƴan yayunki ko kannanki aw bani akawati hinna ko ƴaƴan yayunki mata ko kannanki mata ya halatta su kalle ki amma ban da kanin miji kanin miji haramu ne ganki in kin sha ado nan ma ana samun ana samun hatsari wai kanin miji wai sai ya shigo ya zauna tare da matan yayansa ba ta da lulubi wai ana tadi ana fira ana cashewa wai ai matan yayansa ne wai har yana magana ma wai dinka cewa matata matakka wani wurin ba wai har wasan kanin miji ake da shi wai kato rinka kokuwa da matar yayansa wai matar yayansa shi katon banza fa wai ya kama ta da kokuwa a cikin gida wai har ya waka ake wasan kanin miji akwai daɗi idan ana nika ya hau baya ya hau baya <laughs> ya hau baya haramun ne kanin miji kanin mijinki bai da bambanci da inyamurin da ya zo yau daga inugu idan da kin yi ado yadda wannan inyamurin bai halatta ya ganki ba shi ma kanin miji haramun ne bai halatta ya ganki ba an gane wannan bai halatta ku ɗauki mataki kanin mijin kanin ka idan zai shiga gidanka ya magana da matarka ta sa hijabi kanin ka in zai shiga gidanka ya magana da matarka abinda islam ya ce ta sa hijabi kamin ya magana da ita wannan shine ka'ida ta islam idan ko ba a kare ta ba to sai ka ji banna da ta'asa ta faru a cikin gidan Allah ka gafarta mana shi yasa aka ce au wani hinna au bani ikiwati wato au bani ikiwani hinna au bani wata hinna au nisa'i hinna mace musulma yar uwarki in kin sha ado ya halatta ki ta kalla malamai sun ce arniya bai halatta ta ga gashin kanki ba haramun ne arniya ki je salon din mace arniya ya zama ita ke ita ce take miki salon da gashin ki haramun ne ko za ta sa miki relaxa ko za ta wanke kai ya zama musulma ce za ta yi haramun ne arniya ta yi shine au nisa'i hinna au ma malakat aymanuhunna ko kuma abin da hannayensu na dama ya mallaka idan mace tana da bawa in ta yado ya halatta bawan ya kalle ta domin ga ka'ida mace ba za ta yi sha'awan bawanta ba shine au ma malakat aymanuhunna aw na gairi ulil irbati min rijali ko dan raka mata anguwa amma wanda bai da sha'awar mace ba zai iya taka mace ba to shi ma wannan ya halatta ya ga mace idan ta sha ado amma shi ma ya zama bai furta kalmomin fasikanci idan yana furta kalmomi na fasikanci hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta Allah ka gafarta mana aw lazi na lam saru ala auratin nisa ko yaro karami wanda bai sa a al'auran mace ba shi ma ya halatta kamar dan shekara nawa shekara goma tara dan shekara bakwai to ku saurara shari'ar musulunci ta faɗi da za a gane ya za a gane a aiki yaron cikin gida in ya fito a ce mata nawa ka gani a cikin gida na tambaye shi in ya ce mata biyu a ce ya suke ya ce ɗaya fara ɗaya baka a ce bayan haka fa ɗaya siririya ɗaya ƙosashiya a ce bayan haka fa ɗaya doguwa ɗaya gajera to kai ya ƙara shiga cikin gidan kun gane wannan sai Allah ya ce wala yadribna bi hinna li ulama ma na min hinna. zamanin jahiliya mata sukan daura aka yau a kafa su irin kacau kacau din nan yadda in suna tafiya suna takawa za a gane mace ce take takawa sai a kalle ta to sai su rinka buga kafafunsu domin a ji karar wannan a gane mace ne mu yanzu mata ba haka suke ba takalma ake sawa hil musamman mata yan boko suna tafiya kan hanya ana taka fulo kwas kwas kwas tafiyar har train ita ake sai ka ce wata yan fashion parade ana takawa kwas kwas kai da kaji tafiyar ka san mace ce ke tafiya dole ta attraction na attention ɗinka to wannan haramun ne in ji Allah sai Allah ya ce to ya san cewa a baya an yi taɓargaza kamin a ji wa'azi to yanzu an ji wa'azi sai Allah ya ce wa tubu ilallahi ku tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗayan ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai la'allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo mu ma mu tuba zuwa ga Allah ya ku mutanen dan marke da sauran al'umma gaba daya walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tazkira walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita me Allah zai yi mutanen dan marke su yaki da wajiya da rama atainahum min ladun لنا أجرا عظيما لألا ذكر متردد مركي